بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان محمدا عبده ورسوله maremu kendangien palle waxa kuñini tisilamaxu kuñindenga fare sallallahu alayhi wa sallam ado ñamari silaminu ona hinu naxati ona hinu karagi tono laga an be karagotana kane yo o dan ke taxura wo na munda wo ndigamu kunpinu karage a kam fare sallallahu alayhi wa sallam hadamaren men birantaxu aga digama kamma moxoɓe misale be gaayi kenna ko kaso nya kaso ngana sigi ko tambe anna walla abu cinne aro he soroyo gunuranta walla imme kota su ho an kappai kaso ke korenga magan kinya bito tambido karamu kenne ñina kaso tim, tagayen timme atage en timme halle mani hanyana ana naga senya na kadi koto kota huwa bakai koto kota huwa ma maka kara, a ganayi tampille do segu iko tambe ma tampille do ñorun cuguba ke ngana dangita an taxa kasungan lakadi hadamaren men birayen na ken mogo an gana sare an bucin ne ta su suga dangi honne wa ka kappanga su suga dangi honne wa kappanga sine wo sine ga dangi sine suga dangi honne wa kappanga mantagayin gan timme a gana timme wakati be mani kan ñana naxa siye ñahay joppene ancen be sembe be gañandi ke nga taxandini ngallu benu gañanga iwa taxandini fofo su gañan maxa sembe nga gi xempanga ana naxa siye ñoppa mangal lagari lampunteyi yogonu allah gada wuyuña kuɓenu dangani lagarunga irantaxa haridu to potono masera nan cigiti xibarenga ni toppoto ko o gada wari mogo be soroyogun wadi i gana kaso nan kiñe sigira yogoy iranta duyi gandini iranta idamerono duyi iranta hoho ñana ken do jangiron ka nga kahini ken xaay yo hadamaren me su wuyunta kiñene ken cigirayi yogo wadi ana fati tugunnaxuni yeddo a tagayenga timme yogo wadi tagayenga timme tambe ana fati yogo wadi tagayen timme halle na gasi yendi kallen naragi yo fare sallallahu alaihi wa sallam ado to na hinu karagi tonon laga yadda fi kumpinu karagi tanan karini kumpiinu karagini kandido kandiya fonnan kayakunga an na kentonon laga yeddo kasoyen garini sahantaxunga gati anna tonon laga yeddo jangiron garini bannaxunga an na kentonon laga yeddo fuqaraxun gari wakati be an durongani sugule en tan kamma na kenga gati ka tonon laga an ga sugule ne wakati be bayne sugule en nari allah ta hitana kappa sugule ta hokey birantaxu an na tonon laga yodo kallengarin ke hadise hakimu da hilla i kitabendi imamu albani a digamu ke hadise kamma ati asahante ñani faren da ku wakati nu ku hinu a oga giri konno faren da kun kiri nanti lagal logo nabure an ni tonon laga yoddo ku wakati nu tanangarini mani gane faren gada ku wakati nu tonon kiri lagal na nabure lagal logo nabure osuwatu nanta kitine ke jange ñanogondi gajangen na buren nogo na kenya ne kendi kuna silami su an na keta maka an condo men di nanti an do wakati ya hay gajanga an gama wakati kena hallaga su a nyanan kama tora bai bayni wakati ke gana dangi an taxa yille nanu nimisen taxa na hene kembire nanti maninga kenya mani haninga makenya kenya sabu dangani farenga tona kuhinu karagi tonon laga yeddi tanangari fonnan kayahu ado kirsagun naga wakati sahan tahu ado jangiron ngatin naga jangiron naga wakati ni. bannaxun do fuqaraxun naxa waxati ñaani duraxun do suguleyen naxa waxati ñaani bireyen do kallen naxa waxati ñaani ku waxatini sukkahumante kenya hay ñana hadamaren men dangani gajallen may an gana katanini su an gana hankitana an danke waxati di naha keɓe an ga katunu aga na hana duna nogondi ado lakara, xa ku waxatinu gana dangan ma bane su gari an gana nimisi moxo su nimise keranta waxati ke sagandi nimise keranta xa ñana an ga katunu golle ñana golle kebe an gan xawanaña ke bai ni bayni su gadi adi golle ñallini su gadi adi ta hi nyallini. kenya sabu dangani fonnan kayaku xasoyenga a waxatin bonondini bayini xasoyenga naare a ngañi fonnan ne an garawa golle sahan ta ku lantaxa ñana sahantaxu jangironga bonondini na naari an ku ne an garawa golle keɓe dangani na naari an lantaxa dabara an dura kun denga ni wakati be an gara wa hinu be no dabarni sugula yenga nare allah ta kun dabar. ku birantaxu noxondi an gara wa hinu be no dabarni kallenga nari allah taka kumpinu dabar. o gana hayi hadamari mun nan gaba ku kubenu gada ke wakati yebe yebe iga sangatayi imiduna ha ima soron na hatayi ko ga gira konno mogoɓe hinu ku karagi farin jonga ke a konna ti shababuka qabla mautika an fonnan kaya hungaxati e shababaka qabla haramika an fonnan kaya hungaxati ye doki saxunganin fonnan kaye An si me allah wa fofo sudabar fonnan kaya hun nogondi jangiro gantanga a ñonkinca hante ka seren kebe gana ganañi fonnan kaya hundi aga marseneti duy aga ti duy a naraga nanti i yonkinca hante ni sembe iga igati hoho wa dabar. iga gidro hohoy iwa kitana ayo go nani anta simmine kalleya lew a naraga nanti kega alhala bedi ido kallen nan laatu a ganani ken a aga bakka hiiɓe seeda anani kallen laayi anani misi man ningama keña man ningama keña ken taxan hene allah daali tun ka kallangunte gani وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأسيائهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب سيربي غني فنن كياغون يبيبي أنا ما قول لي نندرو غطو نفنن كياغو كينا حنكتا أني أنا غو كويا مبينو ألا قدي خبارنكو ننتي إذا جنجل ido honnaxa i ganiga kebe xanunu ko i ser xanunga dangi moxoɓe kuɓenu gañi i gamañiga golli na golli siran golli na hoña allah gadi ñamatti kebe i wuñu noxoni fonnan xayaxu nemani allah gadaña hadamaren men dangani serebe gana golli adi angana hankitana tuna kedi ado lahar silami an nan kawa durotono an nan ŋakkile fon nan kayaxu ke waxati an na ña hoodi allah gada ñamariti keɓeni an nan laatu bakka allahnkuteyenga an nan laatu bakka seytane bayni serenganañi leminaxundi seytane wa marasana angati hoho allah wa dabarni ta si kanka sikkankani ha serebe gana simme duna dan ke dagallen allah togono ne kannen dangani hoho gani allah kuteye allah to bakka kenga kenya fayyey ba anya yai ba anya magancehendey ba anya ku soronga ni na buru ga. mana hoñang ya keɓe ganta gemmiya iranta i tambon tuganandi an nan maga simma nanti kenni hoayi aga continene sembe keɓe gandi an ga katu kuñana tun ka keɓe gada ñaganda ayalla wayi kubanu ha demana imma duna ke nogondi ma lakara ni tambon bogandi wannan kaye ni an ga kanna allah kenyi ni sirai da wakati su a do domin jongin tinga ti misidu nyai anta sallini da halle herin ta nuka dingira nu be nui masalan lanu kawandiranu allam tin konne ga dingiranu be nui anna ni ni ayala nga kummenu ana ana golli suru nyanya na keñali sirenga kebe ga hammin kotaku nantina fonnan kayaxun tonon laga yoddo xirsaxun gaari fonnan kayaxun ni mukke ayi a gana daga antarini sewai yani a gana giri anta sagane serebe gana ma fonnan kayaxu ke noxonni ti golle sirunga anga kanu allah anda sumpunconi dan cara non batu na kirsun batu na eh, kirsun batu ni daro na pinna lemununga an kamanga fonnan kayaku kena na an gada golle suñanga di an da na kita duna ke di kenni honne ay kenya xalle keñene kore xoorenga bayni an habi kita na la laxara kenna kora faren jaabi sallallahu alaihi wa sallam wa sihataka qabla sakamika sahantaxu an na tonon laga yodo jangiro ngarini hadamaren men kebe keɓe sahantengani jangiro naju jangiro kebe ayogo ada aga ñana sababuwa ga kalla wakati bane nogondi aye gwaade ana dugundi bitankonti aye gwaade ana dugundi sinankonti ka jankiro ke nogondi aranta taka ho sirono di aranta ka ho dabar ni yo sere o sere an nan ɗuɗo ke taxu nanti an cahantengani jangiro dinanga nan toxo birene yoddo jangiro ke garini annan durogoto annan ŋakkile na allah batu nan kanu allahy nan kolli siru ña gollu yogonu wadi an ga ñana sahantaxumbire jangiro ŋa naari allah ntaxa kungollu labarni kungollu barajen contineneya ma alkiyaman kota gollu ku o warni digamu i yogonu kamma yoga sirebe gama wakile an sahantaxum bire an na golli siren golli an da ku soronñayi kuɓenu allah kuteyengabe ngani i junubu ba i hajunta allah kanne di inta kawanne terin kana i hajunta allah pinkonne di yogonu wadi hari salle inta ñanati moxon ken kama junubu ngana gaba kama nan kiña sigira yogoyi asondome kemme an beexini ka tongungan da ma allah gana serebe kanda a noda xa sukisi kenga bayne allah daali tunka kallanguntegani kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun allah tunka kallangunte a mu sondo munga i junumu darengollen dangani i gañi junubunta hin kubenu nyana. kenya nya sababu iga korito gungana kendu kuna hadamaren yo harama sero sere annan duro oto annan ngakile annan maga anca hanta unga atin bonondi annan uyunya fodi kebe ganna hana duna kedi adu lahara sere sahantewe gowadi an gana ni baka hun be seda di kalle langa jangiro he ho he kalle naranga batu bane an anna kara kendu kuna hadmar mi o hadamaren me silami na an nan durogoto an na golli sirenga bondi an nan magaja yemmenga kebe ga nimisini a gatinin kama nke nimisi hibe ga sigi nga harati ngama allah batu ngama faren batu ngama golle nya kebe ga allah dugandini ado fare ngama sumpunconi ngama xir sundaro ngama hinne horoma eh, ngama eh, lemunu poroma ma golle nya kebe ginna hana duna kede aɗo laxala kenya na kambire waxati kebe agana jahannaba yimɓe ngari fere kisi aran a kisini anana te nantin kama an gandin cagandini duna ke birendi na golli siren golli bire allah nata dangani da sage tayere nda kay farun kay katta kay nda kitabu nyankandi homa to honga ma nyanga kadangani kama dunge nda dalilin cuko ya kai faru nenen kamma aɗum gaɗa kitabu beluyan kandi ne an angati nan nimisi ken nimisi ena hantaxay na allah garranga arno kisi kenga maremu ken dangiyen palle faren ti wa ginaka qabla faqrika An na banna guntonon laga yedo fukara hungarini serebe allah gara hoñagan dangani ada naburen kinanga an ni kamanni bannañayi serebe allah gara yonkinci han kinanga an ni kamanni bannañayi bannaxum piti keɓane kottiya nanti keɓe naburu hullenga kittendi ken kamañani bannanga ayan katunu soronna hana hani yogora wai arwai golli sire nyana ti burenga yogora wai golli sire nyana ti naxa ganka ana anagiri ana daga katta sire nanti kati ke golle hulane an ganda ñana awa silami nun naxana turoxoto an na kenya dabari ken ñammi anya sigindey ba a bari xaran compe dabarindey ba a ñana xarangundanon tuga ba kuɓenunga xarangunnini ti diina ke. iga soro ntuinini eh, alla killi kullenga ado kentana mana gedun cogo soron nana hankitai mana ittelelu soron gana hankitana kebe fofo gani hisidai aga silami nun nahana an nan cigiti golle ke naña an kaman gani bannai an nan naburen londi kebe ga hidi bannayi allah yonkin ci hanya ganda gani allah wai giliti golle ke nya an nan karanci ga anna golle ke nyati allah serebe banna hitanga yonkinci hantan dangani ma an gulan denga ta hinu tananui yoka an gana diga musoron dangani killa na sababuwa iga golle sire ke nyana kendi kuna an kangiri anna ken golle dabari annan diga ronda annan ya sababu a golli sire bai ni sa faren jabi sallallahu alaihi wa sallam sire be gana golli sire nya da sire da golli sire ma ken ka mangada gol baraji su kitai golli sire kedi an ken be gana sababu nga an gada da katai an kawa kemme baraji kitana kendi kuma maremu koronga kile ono na halin citi banna anna wakatin tonon laga yadda fukara gari anna na burello ni dingira nunga kubenu igaje nan dangane sadaka sigintai allah nan ken na hatai anan cara nun na hatai ado nun cu duna ken gondi ado lahara annan magan na burello hidi kebe gan allah kute nyai kelle haran kinga manya an naburella da su kuɓenu gaɗa allah kute keña andi sumbaɗo i gaɗa junubu sukkitame wan kam an na golli kanya kaña ken moxoani bayni faren jaabi sallallahu alaihi wa sallam hadamaren men tambe kenta gilli alqiyaman hinu na tirindi hiinu nu na naxati ke sahantenga ken nogondi nanti an bure an gara kita an da kita minna an da nafaxa aga axa ngalla iga la iga ta hunu na na ka huma mey igara kita kille sudi i hajuntani a yigene kam moxo i hajuntani kendi kuna na bure kita ta. ina bire mɔgɔ bɛ ka ligi dangani la min pambin taxawa ñana kenga an nan du korosi korosiniya godo bane da kita kam mɔgɔ a bagan ni kam mɔgɔ an ga du korosi duna o kedi laxara ka ne ka sere bɛ ka min hajullo kendi laxara ta ne wonan kama. farin da ke ko sallallahu alaihi wasallam ti sadakan posire ni kyayi anna sadaka na sadakan kini nogen na maxa boga seeda anna moxundi anga kebe demanati allahy anna demati allahy gundo gani. amma a wayɓe soronna ala kenya barajin nan kora dinanta na sadaka ya soron ñagonga soron cunantan nangani eh kati sireñani kati wa sadakindini serebe ngan ñe nganañi yi ta an kaman nangani laxara kota ni faren da ke ko sallallahu alaihi wa sallam Ara soro daltan tokko igana kulliti alkiyaman kota serebe gata sadakan baganditi wasiyenga ken kunya no woni igana tirli nanti allah nata dangani nke gara ke nabure be jangan dangani an kada maninya anati kama nke ma xeeri hollaxe gono aga hitingada ke na nafaxan allah nata dangani la anda gare ko kenga anda bure ke kiniya ina tanni ni banna ñayi anni fonnan cire ñayi allah way ka soron kagada ken kota honta ñinan ken kaman maxa alxiyaman kota anda koti nan jakkiya idan jakki a ñeme nan nangani lenki ina ragati tanga na kuruntu nan dagaro jahannama arno kisi kenga ni silami an ganani golle ti allah an sadakin dini an silami nunde mana an na gundonga an na allah komon cuturi baraji nanda di na koto hohoy bayin an ke gara kini anda kini gundode anda kini di allah wato an ga ni kebe allah wato faren jaabi sallallahu alaihi wa sallam sere suuga kadi allah wa digal kota fofon ta do allah naxa sire be ga xandiyandini kenta do allah na mana sire be ga digamen kiñandini kenta kome mesudo allah naxa sere bane di allah wa wandigamundini laxara kota. an kaman na hayi a gani te bangen pai